السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو رانا litinin uku ga watan rabi'un al-akhir 1440 hijiriya yau kuma goma ga watan goma sha biyu dubu goma sha takwas miladiya wannan karatu da muka saba gabatarwa a wannan masallaci na abizarin lufari da ke unguwar kofar ruwa a cikin birnin kanan najeriya wanda muke yin duk wata sau biyu bayan dogon hutu da muka tafi yau Allah ya kaddara mun sake dawowa domin mu dora inda muka tsaya a cikin littafin Riyadhus Salihin na al-Imam al-Hafiz Yahya ibn Sharaf Abu Zakariya An-Nawawi Allah ya ji kansa da rahama wanda ya rasu shekara ta 676 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina wanda wannan littafi yana da kitabu kitabu har goma sha tara tare da kuma wato shimfiɗa da wa littafin wanda wannan shimfiɗar tana da babi babi babi har wato ainihin babi 83 to a cikin wannan babi na 83 tsawon shekarun nan da muka yi ta ta yi har yanzu muna babi na sha biyu alhassu alal izdiyadi min alkhairi fi awakhir Umri babu da yake magana akan kwaitarwa akan mutum ya yi ƙoƙari ya ƙara zage dantse wajen ayyukan alkhairi a fi a wakilin al'umri a ƙarshen rayuwarsa wanda ƙarƙashin wannan babu ne malamin ya kawo hadisai guda goma sha shida wato ya fara tun daga hadisi na sha biyu, ya kuma ƙare a hadisi na da 116 suraka ya kawo hadisai guda hudu kenan to yanzu muna hadisi na 114 wanda shine hadisi na biyu na uku a babu in ba a manta ba a hadisi na farko da muka karanta a babu shine hadisin abu hurairu ta Allah ya kare da a gare shi a'zara Allah ila mri'in akhara ajalahu hatta balaga 60 sana rawahu al-bukhari sannan hadisi na biyu a babin shine hadisi Abdullahi dan Abbas Allah ya kare a gare shi yanda yake cewa kana Umara kana Umar radiyallahu anhu yadkhulu lima ashyakh Badar <coughs> yana Umar yana shigar da shi tare da dattawan yakin Badar wanda shine har wasu suke inkarin me yasa ake haɗa su da shi to shine sai sai na Umar ya sa shi ya karanta idaja a idza jaa nasrullahi sai ya nemi kowa ya bada fassara sai kowa ya bada fassara sai ya nemi abdullahi dan abbas ya bayar sai ya bada tasa ta zama tafi zama fassara wacce take eh, tana dauke da wani karin ilimin da su ragowa sahabban ba su hango shi ba sai na umar ya ce to ni ma yadda ya fahimta haka na fahimta kuma shi ya sa nake haɗa ku tare da shi to a nan mun ɗauko tafsirin <coughs> suratu nasar ita ce idza jaa nasrullahi wal fath wanda ya zo a ruwayoyi daban-daban daga Abdullahi dan Abbas cewa ita wannan sura ta sauka ne domin ta kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ajalinsa ya kusa idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا wanda shi da kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da imam al-baihaqi ya rawaito a cikin Dala'ilin nubuwa ta hanyar ikrima daga abdullahi dan abbas yake cewa lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa fatimata wa qala innahu qad nu'iyat ilayya nafsi fabakat thumma dhahikat sai na fatima tayi dariya kuma sannan sai tayi kuka mun karanta har da labarin fatahu makka da abin da ya faru idza ja nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja mutane sun dinga zuwa suna yi wa manzo Allah sallallahu alaihi mubaya'a iri iri iri iri iri iri iri iri wanda akwai shekara ma da aka sawa suna amul wufud wadda ita ce shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dinga yin baƙi daga ko'ina daga fadin jaziratul arabiya wanda kowa yana zuwa yana miƙa wuya yana musulunta a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce shekara ta tara bayan hijira aka sa mata amul fud wanda ƙabilu suka yi ta zuwa su ne wa manzo Allah sallama bayan manzo Allah ya dawo daga yakin tabuka a watan rajab a ita wannan shekara ta tara Eh, kamar yadda malamai suka faɗa lokacin da wannan aya dab da wannan aya za ta sauka daga cikin wato tawagar da suka zo suka musulunta a hannun annabi sallama akwai tawagar mutanen saqif wanda su kuma mutanen saqif wato kabila ce daga cikin kabilu da suke rayuwa a can ta'if wanda su ne mutanen ta'if da suka shahara wanda shi sa'if din yana wato shi saƙi ɗin mutum ne wanda wai suna cewa sunansa ya fi shahara da saƙi amma kuma yana da suna nasa mai zaman kansa wanda dangi ne na na, hawazi wanda sunansa ƙais a sunansa ƙasiyu ibn munabbe shi saqifun qasiy bin munabbih qasiy bisin bi kafin mai fataha sai sinin mai kisira qasiy bin munabbih ibn bakar ibn hawazin ibn mansur ibn ikrima ibn khasafata ibn qais ailan ibn mudar ibn nizar ibn mu'add ibn adnan dan saboda haka kabila ce ta hawazin ita saqif suna cikin wanda suka suka musulunta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama bayan akwai kabilar banu tamim wanda suka zo da butun na dari wanda suka zo wa manzo Allah suma yana ɗakin matarsa Zainab suka dinga ɓala masa kira ya Muhammad ka fito mun zo domin mu cika maka baki ah, mun zo mu cika maka baki ka ba da ka ba mu izini muna da mai waƙa kuma muna da wanda zai yi mana kuɗu ba so da aka ka zo za mu tattauna da kai ba za ma bai zo ba ransa ya ɓaci saboda suna ta ƙwala masa kira a gaban a cikin yana cikin ɗaki ta bayan gida to shine sai mazan Allah sallallahu alaihi da ya fito sai Allah ya saukar masa da ayar cewa إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم to shine mazala ce to ina mai hudubar taku suka zo da mai hudubar ya tashi ya rera waƙoƙinsa ya rera ya rera ya rera sosai ya afuwan ya huduba ya huduba sai mazala sun haisa qais ibn hajib ibn shammas shi kuma ya tashi ya mai masa da martani da suka gaba za suka ce to ai muna da mai waka waye mai waka ku suka ce ga zubrqan ibn badar nan a tamimi azubrukan zubrqan ibn badar yana daga cikin jarumai masana waka wanda suka iya to shine sai ya tashi yayi waka taina ka kai ma ya alamun nasu fadlana idha ihtafalu inda ihtidar al-mawasim mawasimi بأن فروء الناس في كل موطن وأن ليس في أرض الحجاز كدارم وإنا نذود العالمين إذا انتخوا ونضرب رأس الأصيد المتفاقم وإن لنا المرباع في كل غارة تغار بنجد أو بأرض الأعاجم هكا سكفرها suka zo suka tashi yake cewa atainaka kai ma ya wajenka ne don duniya ta san ko suwaye mu duk lokacin da mutane suka haɗu musamman lokacin da aka haɗu a wajen bukukuwa a sani bi an na furu'un nasu fi kulle mautinin duk inda ka shiga to mu ne rassan mutanen duniya gaba ɗaya wa allai safi ardil hijazi ka darimi kuma ka sani cewa banu darin mu banu darin duk hijaz gaba ɗaya aka kewaya babu mutane kamar mu wa inna nazudul alamin idan tahaw mu ne mutane sun yi taurin kai mu muke zuwa mu kora su wa nadribu ra'sal asyadil mutafaqimi in ma mutun yana jin shi ya isa ya kai inda ya kai to mu ne muke dukan kansa wa inna lanal mirba'u fi kulli gharatin mu ne idan aka je diyakin da aka je sai an kasa an kwashi kaso ɗaya bisa hudu tugharu bi najdin aw bi ardil aajimi duk wanda suka samu ganima sai an ba mu kaso ɗaya bisa hudu to sai maza Allah ya kira Hassan ibn Sabit yace to aje kai kuma tashi ka bai masa da martani da ya ji waƙar sai shi ma ya mai masa a irin tsarin sai yake cewa halil majdu illa su'dadul udi wan nada وجاه وجاء هل المجد إلا السؤدد العود والندى وجاه الملوك واحتمال العظائم نصرنا وآوينا النبي محمد على أنفراد من معد وراغم yake cewa بحي حريد اصله وثراؤه بجاديه الجولان وسط الاعاجم نصرناه لما حل بين بيوتنا بأسيافنا من كل باغ وظالم جعلنا بنينا دونه وبناتنا وطبنا له نفسا بفيء المغانم ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرهفات الصوارم ونحن ولدنا من قريش عظيمها ولدنا بني الخير من آل هاشم bani darimin la tafkharu inna fakhrakum ya'udu wa balan inda zikirin makarimi hubiltum alaina tafkharuna wa antumu lana khawal lana khawalun min bayna wa khadimi ya kushe su yabe sai ce kanku cika mana baki ku ga baki ɗayan ku wato ba ku huce ku zama mana masu hidima ba tsakanin mazanku da matanku gaba ɗaya fa in ji muji'tum li haqni dima'ikum wa amwalikum an tuksamu fil maqasimi in kun zo don kare jinananku da dukiyarku kar ku shiga cikin ganima fala taj'alu lillahi niddan wa aslimu wala taj'alu ziyyan kaziyil aajimi kar ku sanya wa Allah kishiya kada ku dinga kuma sanya tufafi kuna shiga irin ta shigar gwarawan mutane to da Hassan ibn Sabit ya faɗi wannan sai sai sai suka musulunta saboda haka suna cikin waɗanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka musulunta sannan bayan na akwai banu sa'ad sa'ad ibnu bakar ibnu hawazin wanda su ma su ne suna can su ma wata kabila ce a can yankin ta'if din wanda anan aka yaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hannun halima wacce kun ga ana danganta ta da banu sa'ad as-sa'adiyya suna da dangantaka da annabi sallallahu alaihi a can su mudar sannan bayan akwai banu asad da banu qais da banu da najran su kuma najran kiristoci ne wanda suka dama suna ta jin manzo Allah sallallahu alaihi a wannan lokacin eh, sai suka taso daga wannan garin najran din a can kudancin saudiya take a yanzu suka zo suka sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka tattauna da shi shine ma hadda aka kai wa rana sai ubangiji subhanahu wataala ke cewa to idan sun ki bisu musulunta fa qul ta'alu nadu abna ana wa abna akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'ala adh-dhalimin ko 'ala al-kadhibin sai aka zo aka ce a zo ayi mubahala da su manzo sama ya kirawo na na Fatima da Al-Hasan da Al-Husayn da kuma shi kansa zai ce a zo a yi mubahala a shekara ta tara kenan a da aka shiga shekara ta goma kuma banu hanifa su ma suka zo daga can najar kabilar su musulmat kazzab sannan sai kuma daga yaman ma aka samu tawagan mutane suka zo sai kuma banu amir ibn sa'sa'a sai kuma banu fazara <clears throat> kabilar su yayinatu ibn hisin al-fazari <clears throat> duk suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka miƙa wuya suka musulunta to shine ubangiji subhanahu wataala ana yake ce masa wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga cikin addinin Allah afwaja jama'a jama'a wannan shigar da suke jama'a jama'a na nuna cewa yanzu a ah, rawar da kafirci zai taka sun ta ƙare domin duk abin da ake nema ya samu ya tabbata na cewa a gane addinin Allah kuma a shiga kuma dukkansu sun shiga ɗin to sai dai kuma manzala sallama ya nuna cewa gaba kuma za a samu lokacin da su kuma mutanen za su yi ta fita daga cikin addinin Allah ƙungiya-ƙungiya <clears throat> kamar yadda al'imam ibn jarir al-tabari ya kawo a cikin tafsirinsa na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa na qad nasu fi dinillahi afwaja wa kurjuna afwaja mutane da yawa <clears throat> sun shiga cikin addinin Allah subhanahu Ta'ala kuma ana nan za a zo lokacin da za su zo su yi ta wanda wannan ya tabbata a cikin hadisi kamar yadda na faɗa <clears throat> kuma malamai sun karɓi hadisin imam al-hakim a cikin mustadrak ya kawo hadisin abu hurairah Allah ya kare da a gare shi yake cewa tala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana da yazo fi dinillahi afwaja sai manzo Allah sama yake cewa la yakhrujunna minhu afwaja yanzu dai sun shiga jama'a jama'a amma za a zo lokacin da za su dinga fita daga cikin addinin jama'a jama'a kama da a kuwaja kama yadda suka dinga shiga jama'a jama'a Imamul hakim da ya kawo wannan hadisin yake cewa haza hadisun sahihul isnadi wa lam jahu <clears throat> wannan hadisin hadisi ne ingantacce ko da yake bukhari da muslim su rawaito shi ba to amma sheikh al-albani Allah ya ji kansa da rahama ya kawo dalilin da yake nuna cewa ƙarshen hadisin cewa mutane za su fita daga addinin Allah jama'a jama'a ta fuskar isnadi a isnadin da hakim ya kawo bai inganta ba hadisi ya tabbata a cikin musnad al-imam Ahmad ta hanyar Abu Ishaq as-Sabi'i daga Amr ibn Abdurrahman al-Auza'i shi kuma daga Abu Ammar daga wani makwabcin jabir ɗan abdullahi yake cewa kadimtu min safarin faja'ani jabir ibn abdullah wata rana na dawo daga tafiya sai jabir ɗan abdullahi ya zo min yusallimu alayya ya zo ya gaishe ni faja'altu uhaddisu an iftiraqin nas wa ma ahdathu sai na dinga gaya masa irin yadda mutane suka rarrabu suka dinga kawo bid'o'i a duniya <clears throat> faja'ala jabirun yabki sun qala sai jabir ya fashe da kuka sai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja wa sayakhrujuna minhu afwaja lalle mutane sun shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a kuma za a zo lokacin da za su dinga fita jama'a jama'a to amma a cikin isnadin akwai makwabcin jabir dan abdullahi wanda shu'aib arnaud Allah ya ji kansa da rahama a cikin ta haƙiƙin al-imam ahmad ya za'afa isnadin saboda jahala ta shi jarun lijabi ibn abdullah to amma dalilai da yawa sun tabbatar da cewa mutane bayan sun shiga addinin Allah da yawa da yawa to za a zo lokacin da za su dinga fita daga cikin addinin da yawa da yawa daga ciki akwai hadisin da imam musulmi ya rauto daga abu hurairata ta Allah ya kare yadda a gare shi manzo Allah ma ke cewa bada al-islamu ghariban wa udo gariban kama bada fatuba lil sannan sannan zo a cikin hadisin Anas dan Malik a cikin sunan Tirmidhi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ati 'ala nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabid 'ala al za a zo lokacin da wanda zai iya jurewa ya tsaya addini to kamar wanda zai iya rike garwashin wuta ne ya jure akan rike garwashin wuta kuma hadisi ya tabbata a cikin sahih ibn hibban daga abu umama talbahini bahili sudai ibn ajlan yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tunqadanna ural islami urwatan urwa za a zo lokacin da za a dinga warware igiyar musulunci duk wata igiya da musulunci ya kulla za a samu wasu shakiye da za su dinga warware ta igiya bayan igiya kullama nuqidat urwa ko kullaman taqadat urwa da zarar igiyar ta yi sakwa-sakwa ta shabbasan nasu billati taliha sai mutane su ce to yanzu tun da wannan ta dan yi sako-sako mu rabu da ita mu koma wata sai maza Allah ma yake cewa fa hunna naqdan al farkon abin da za a fara bari a fara juyawa shari'ar Allah baya shine tsarin jagoranci kun ga jim kadan bayar rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai ba su gama mutuwa ba gaba ɗaya. sai da suka fara ganin abubuwan da suke bata musu rai akan abin da shafa harkar jagoranci musamman lokacin daular bani umayya to da bani umayya suka tafi kuma da banu abbanul abbas suka zo a madadin abin ya gyaru sai abin ya sake taɓarɓarewa to sai zanto kuma duk shekara sai kaga ana fara to ƙarshe ma dai har kusan mutane suna nema su sallama yanzu kafin ka samu kasar da take shari'a da littafin allah zai zaka daɗe saudiya suna kamantawa musamman kai auna su da ragowar kasashe na duniya a distort ɗinsu shine la ilaha illallah shine a jikin tutarsu amma wajen taɗibiƙin za ka iya ganin abin da zai bakanta maka rai ka ba haka manzan Allah sallama ya tafi bar al'ummarsa akai ba amma aka auna su da ragowar ƙasashe na duniya sai ga sun fi kowa kokari alal itlaq sai dai wanda yake akwai wani kulli a cikin zuciyarsa kuma watakila zai ce bai yadda da haka ba to maza Allah ce fa awwaluhunna naqadan al-hukm wa akhiruhunna naqadan as-salah karshen kuma abin da daga shi sai tashin alkiyama shine sallah shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wala yanna aqwamul ladina lahu za a zo lokacin da wasu mutane za su dinga sallah kuma ma ba musulmai bane ba ba su da addini kwata kwata wannan shine ma'anar wa ra'aitan nasa na fidinin dinillahi afuwaja kuma za ka ga mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a ƙungiya kungiya kungiya manzalar sosalaba bayan rasuwarsa an samu wasu mutane da suka bar musulunci wanda kusan duka ƙabilun da wanda insha Allah karfe goma yau a rahama rediyo akwai program ɗin da za su sa na magabata na kwarai to ciki na dan ba da background khalfiya na irin yadda mutane suka yi raddadin bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama insha Allah aka tara za a ji ba sai mun yi dogon bayani ba <clears throat> tunda daga baya kuma za a tuttura wa mutane bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama duk kusan kabilun nan da suka musulunta yawancin su sun juya musulunci baya waɗanda suka yi saura daga kabilun maka da madina sai ƙabilun ta'if amma yawancinsu sun ban musulunci su banu hanifa su waye to shi ne sai na abubakar allah ƙara da a gare shi ya shirya rundina ta kusan tutoci goma sha ɗaya ya tura su zuwa ga duka inda ya san cewa an yi ridda an ba musulunci wanda su suka ladabtar da masu riddan nan ƙarshe suka dawo da musulunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tafi ya basu shine wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja to aka ce da manzo Allah sama idan kaga haka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir to ka ci gaba da yin tasbihi bihamdi rabbika kana mai hadawa da godiyar ubangijinka wastaghfirhu kana kuma neman gafararsa innahu kana tawwab at-tasbih shine raba Allah da dukkan abin da bai dace da shi ba an ce Allah yana da ɗa to in ka ce subhanallah kana nufin Allah ya fi ƙarfin yayi da domin ɗa yana samuwa ne saboda rauni domin ɗan adam yana buƙatar ɗa don ya ganshi ya farin ciki ɗan adam yana buƙatar ɗa don in ya mutu ya bar wani wanda zai tabbatar da ambatansa sannan ɗan adam yana buƙatar da don ya samu natija da sakamakon auren da ya yi kuma ɗa a bisa al'ada baya samuwa sai ta hanyar mata da miji kuma sai ta hanyar saduwa tsakanin mata da miji in banda annabi isa da annabi adam wanda ubangiji subhanahu wataala ya halicce su ba tare da waccan hanyar ba to shi kuma Allah subhanahu wataala kuma sannan da yakan shagalar da mutum shi kuma Allah subhanahu wataala baya buƙatar duka wayannan abubuwan da aka faɗa shi yasa ba Allah subhanahu wataala yake cewa law aradna an nattakhidha lahawan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ili da mun ga dama mu riki da lahawan din nan bi ma'ana da to da ai sai mu rike shi a sama inda mu yi haka bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmughuhu fa idha huwa zahiqun wa lakum al waylu mimma tasifun to Allah baya buƙatar da an ce Allah yana da mata in ka ce subhanallah kana rufin walamta kullahu sahiba ba shi da mata wasu sun ce akwai masu taya Allah wasu abubuwa to in ka ce subhanallah kana nufin walam ya kullahu kufuwan ahad wasu sun ce Allah ya gaza a wasu abubuwa kamar yadda yahuda suka faɗa cewa ya halicci sammai da ƙarshe a cikin kwana shida sai ya gajira sai ya huta ranar asabar to in ka ce subhanallahi kana nufin ƙarya ake yi wa Allah wasu sun ce Allah yana da ruwa yadullahi maghlula wai Allah baya bayarwa da yawa sai Allah ya ce ƙarya suke hullat aidihim wa lu'inu bima qalu Allah ba shi da ruwa bal ya dawo maka sultatar to in kace subhanallahi kana nufin Allah ba shi da ruwa Allah yana da kyauta yana bayarwa kullun cikin bayarwa yake idan kace subhanallah kana nufin abinda ake faɗa na cewa inna allaha faqirun allah ba shi talaka ne to ƙarya ne cewa allah subhanahu wataala shine mai wadata kuma shi yake wadatar da kowa saboda haka ma shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake son tasbihi yake son kuma a yi masa a tsarkake shi to to duk lokacin kuma da kai masa tasbihi to ana tunda kai minus ne ka ka tura wannan abin da ake sifanta Allah to bai kamata ka tsaya a haka ba in ka kare ubangiji ka nuna cewa bai sifanta da wannan ba to kuma sai ka kawo masa dukkan wani abu da yake kishiyar wannan misali aka ce Allah talaka ne sai ka ce wallahi ƙarya ne ba talaka bane ta hanyar subhanallahi to a menene kishiyar talauci arziki ko to ubangiji subhanahu wataala in ka ce sai kuma ka tabbatar masa da wadata mutlaka to shi sa yawanci a lafazin subhanallahi a cikin alkur'ani to yana zuwa hada da walhamdulillah kamar yadda ya tabbata a cikin Sayyidul bukhari kitabud da'awat babu fadl tasbih a hadisin abu hurairah ta Allah ya kara da a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala subhanallahi wa bihamdihi fil yawmi mi'ata marra duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi ku faji kace subhanallahi wa bihamdihi su 100 a rana huttat khatayahu to duk wani abu da kai duk wani abu da kai na laifi Allah zai sa a goge maka shi wa in kanat mithla zabadil bahar ko da laifin nan naka kuwa ya kai kwatankwacin kumfa ta teku da ka ce subhanallahi wa bihamdihi to wani laifi za ka yi ya kai kumfar teku ibn hajar allah ji kansa rama a cikin fata bari yake cewa abinda aka ce wa in ka misla zabadil bahar aikina alkinayatu anil mubalaghati fil kasra wato kinaya ce wata salo ne na zance wanda yake nuna maka dai karshen da yawan abu dai a ce ya kai kun fatte ku tunda ba za ta lissafi ba to di yawan zunubanka ko yanzu ka jarraba ana karatun nan ko a tashi ka ce subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah kai su ɗari wannan alkawarin Allah ne da ya gaya mana da ya faɗa mana ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda baya ƙarya cewa Allah zai shafe wa mutum laifinsa huttat bi ma'ana muhiyat kamar yadda alqadi iya Allah ji kansa da rahama ya faɗa sannan ya tabbata a cikin sunan tirmidhi hadisin jabir dan abdullahi Allah ya kare yadda a gare shi wanda imam tirmidhi ya kashi a cikin abwabu da'awati ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa <clears throat> man qala subhanallahi alazim wa bihamdihi duk wanda ya ce subhanallahi alazim wa bihamdihi subhanallahi alazim kaga an hada da wa bihamdihi to ghurisat lahu nakhlatun fil janna nan take za a shuka masa bishiyar dabino a aljanna da ka ce subhanallahi wa bihamdihi imam zai ce hadha hadithun hasanun gharib to ka san za a shuka maka dabino a gidan aljanna to a filin wa za a shuka maka filinka sai dai a neman maka fili a baka allocation a aljanna a shuka maka wannan dabina don haka sai a dage manzala sallallahu alaihi salama ya faɗi falalolin tasbihi a wurare daban-daban wanda lokaci ba zai bari ba mu gama wanda daga ciki <clears throat> annabi sallallahu alaihi wa alihi yana cewa Ah, yake cewa subhanallahi walhamdulillahi faɗin subhanallahi wa subhanallahi tamla'ul mizan wato faɗin subhanallahi suna cika wa mutum ma'auni ranar alkiyama abinda ake nufi shine kamar yadda hadisi yake cin sayo muslim imam ya kashi a kitabu tsahara babu fadlul wudu babu da ke magana akan falala alwala sannan ya koro hadisin da isnadinsa zuwa ga <clears throat> abu malikin al'ashari abu malik al'ash'ari sunansa al harif ibn al harif ya shahara da abu malik al'ash'ari cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekarar a lokacin mulkin sayyidina umar na'umar ya da a gare shi lokacin halifancinsa ya ce mazala sun yana cewa a tuhuru shatarul iman tsarki rabin imani ne duk mutumin da yake da tsarki yana da imani wanda baya tsarki ba shi da imani sai ce walhamdulillahi tamla'ul mizan faɗin alhamdulillahi kuma kawai ka ce alhamdulillah to wannan kaɗai inda za ka yi ta tara su ka ta tara su wani jari ne da ran alkiyama aka kwaso aka zuba maka a ma'auni za su cika ma'aunin ka sarin jayi ayyukan ka na laifi sai ce wa subhanallahi walhamdulillah faɗin subhanallahi walhamdulillahi a matsayin abu ɗaya Tamla a matsayin abu biyu subhanallahi walhamdulillahi a haɗe to su biyu tamla'ani ma bai na sama'i wal'am ard ladan su yana cika duniya gaba ɗaya ko kuma a wata ya tamla'u ma bai na sama'i wal'am suna cika kowace ɗaya daga cikinsu subhanallah shi sa za ka ga masu dabara ko abin mamaki su ganin sai subhanallah subhanallah kuna tsaye da mutum sai kaga yana subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah kuna hira da shi ma yana ta ta'i yana ta'i yana ta'i ba a so kullun ka tsaya baka ambatan Allah subhanahu wataala tamla'an ma baina as-sama'i wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhan was sabru diya'un ah, wal to kaga anan wannan wa subhanallahi walhamdulillah da Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tana cika ma'auni kuma ta cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa <clears throat> wanda in za ta cika maka tsakanin sama da ƙasa kuwa kaga wato ainihin ba ƙaramin cabawa za ka yi shi yasa Allah subhanahu wataala ce da manzon Allah sallallahu alaihi <clears throat> fasalli li rabbika fasabbih bismi rabbika idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika kayi tasbihi tana mai hadawa da godiya ga ubangijinka wastaghfirhu kuma ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba lalle ubangiji subhanahu wataala ya kasance mai karbar tuba ne fasabbih bihamdi rabbika ah, hadisi a cikin ah, ah, hadisin wato hadisin al'imam hadisin ummuna aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta wanda masruf ibn al-ajda ya rawaito daga gare ta wanda yake takama da hadisin da yake rawaitowa a wajenta yake cewa haddathatni siddiqatu bintu siddiq imra'atu rasulillahi a imra'atu rasulillahi sallam. almubarra'atu min fawqi sab'i samawat wato mai tsarki yar mai tsarki ko mai gaskiya yar mai gaskiya ta gaya mini wacce take Allah subhanahu wata'ala ya saukar da kubutatta tun daga saman saman bakwai take ce in zai ba da hadisi daga wajen take nan to an rawaito cewa take cewa to tunda Allah ya saukar da wannan ayar to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da duk sanda zai yi sallah sai ce subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilai ko kuma allahumma ighfirli subhanaka allah subhanallahi wa bihamdihi allahumma ighfirli subhanallahi wa bihamdihi allahumma ighfirli saboda yana na aisha take cewa ya ta'awwalul qur'an yana kokarin kamanta abin da qur'anin yazo da shi a aikace yana kamanta abin da ya qur'anin yazo da shi a aikace saboda girman wannan kalmomin akwai hadisin Abu Hurairah da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatani ala lisani ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم to hadisai da yawa ba za su kare ba game da abin da ya shafi falalar tasbihi ga annabi ga ubangiji subhanahu wataala da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dinga lazimtar tasbihin a rayuwarsa musamman ƙarshen rayuwarsa duk sanda zai yi sallah ko ruku'e ko sujada yana yawan mamaita haka Allah ya ce wasu taghfiru ka dinga neman gafara ubangiji wanda kuma dama ya kasance yana yi to amma ana nuna masa tun da ƙarshen rayuwarka ta zo to ka ci gaba da zage dantse kana ƙara maimaitawa kana ƙara maimaitawa kana ƙara maimaitawa kana ƙara maimaitawa a makka Allah subhanahu wataala ke ce masa fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin a cikin suratul hijr aya ta ayoyin ƙarshe sana a cikin suratul ta Allah ce fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى أتكين سورة الأنبياء الله سبحانه وتعالى كتوى لو كان فيهما آلهة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش أما يصفون sana a cikin suratul rum Allah yana cewa fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun a cikin suratul yasin Allah ya ce subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un aya ta karshe a cikin suratu qaf ubangiji yana cewa wa minal layli fasabbihu wa adbaras sujud wastami'i yawma yunadi munadi sannan a cikin suratu tur Allah yana cewa wa minal layli fasabbihu wa idbaran nujum aya ta karshe sannan a cikin suratul waqi'a Allah yana cewa fasabbih bismi rabbikal azim fala uqsimu bima nujum ayoyi biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fasabbih bismi rabbikal azim a cikin suratu al-waqi'a kenan da aya ta 74 da aya ta 90 da uku da shida afwan sannan a cikin suratu al-haqa Allah yana cewa fasabbih bismi rabbikal azim sai kuma wannan ta cikin suratu suratu an-nasr fasabbih bismi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ka ci gaba da tasbihi kana haɗa da godiya ga ubangijinka kana neman gafararsa innahu kana tawwaba to shi wannan istighfarin idan ka lazimce shi to ubangiji subhanahu ta'ala zai yaye maka dukkan abin da yake damunka so saba'in manzo Allah sallama yake yi a kullun balma a watar waya manzo Allah yana yin tasbihi sama da su saba'in yana istighfari sama da su saba'in hadisi ya tabbata a manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa duk wanda ya shirya zai tafi kwanciya bacci sai yake cewa astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh zaka kwanta bacci sai ka karanta wannan astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh to Allah zai gafarta maka zinubanka komai yawansu ko da sun kai kwatankwacin kumfar kogi ko da sun kai kwatankwacin wato yashi ko da sun kai kwatankwacin bishiyoyin duniya in dai ka ce astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi Abdullahi dan abba yake cewa wanda duk yayi ya yawaita istighfari yana yawan istighfari to duk wani wata damuwar sa Allah zai sanya masa mafita a ciki mazala sama yake cewa laulam tuznibu da ba dan kuna yin laifi ba da a ce kawai tun da kuka zo duniya kawai bauta Allah kuke ba ku taɓa yin laifi ba to da Allah ya tafiyar da ku gaba ɗaya sai ya zo da mutanen da za su yi laifi kuma su nemi gafararsa kuma ya gafarta musu saboda haka a cikin istighfari akwai alherin duniya da lahira abdullahi dan umar yake cewa Allah ya kare da a gare shi wallahi muna tsaya da manzo Allah wasallama a majalisi ɗaya a tsayuwa ɗaya kawai muna kirgawa yadda yake faɗa da bakinsa Allahumma ighfirli wa tub ilai kuna tsayawa kafin ku rabu sai ka kirga su ɗari manzo Allah ya faɗa ba wai yana gaya ma lissafa ba kana gaya mai magana yana jinka yana sauraron ka amma yana Allahumma ighfirli wa tub ilai Allahumma ighfirli wa tub tub ilai annabi kenan sallallahu alaihi wasallam shi yasa arifai masana Allah suka sanya wa cikin hanyoyinsu na suluki na tilas na lallai wanda dole dole kullun sai sun yi shine istighfari ko baka yi laifi ba domin tuba sai ka yi laifi sai ka tuba ka fasa wancan laifin ka dawo kyakkyawar hanya istighfari ko kana bukatar sa ko baka yi laifi ba saboda akwai abin da aka ce ka yi watakila baka iya yin sa yadda ya kamata ba to shi yasa a yawaita istighfari astaghfirullah wa atubu ilai yana cikin hadisan al da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullun yake yi a rayuwarsa yana yawan neman gafara ubangiji subhanahu wataala tare da cewa shi ba saba wa Allah subhanahu wa ta'ala yake ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala madad da haka yana wannan hadisi imam muslim cikin kitabu sala babu ma yuqalu fi ruku'i was sujud yace ummuna aisha Allah ya kare da a gare ta tana cewa manzo Allah yana yawan cewa subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayhi sai na ce ya rasulullahi araka tuksiru min qawli subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilai sai manzo Allah sama yake cewa khabbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aytuha aktartu min qawli subhanallahi wa bihamdi Allah ne ya ban labarin cewa zan ga wata alama a cikin al'ummata da zarar alama ta bayyana to in yawaita cewa subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai sai ce fa qad ra'aytuha kuma na ga alama. ita ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yarkhuna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kuma hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim da sunan tirmidhi hadisin thauban Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya idar da sallah yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah so uku allahumma antas salam wa minka salam tabarakta dhal jalali wa ikram arwayat thawban inda inda al-bukhari wa muslim inda muslim wa tirmidhi afwan inda muslim wa tirmidhi shine babu ya dhal jalal amma arwayar ummuna aisha inda al-bukhari kuma dai ya zo a ruwayar a ruwayar na aisha ɗin inda tirmizi cewa manzo Allah sama yana cewa tabaraka ya zal jalali wal ikiram. Ah, a cikin sunan abi dawud imam abu dawud ya a hadisi a cikin kitabu sala babin fil istighfar babin da yake magana akan istighfari sannan ya koro hadisin da isnadin ingantacce zuwa ga bilal ibn yasar ibn zaid shi kuma ya ji daga babansa yasar ibn zaid abu bilal wanda yake maula ne na manzan allah sallama daga kakansa zaid abu yasar al-madini shi ma maula ne na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda sahabi ne manzala bawa ne na manzan allah sallallahu alaihi wasallama yace naji manzo Allah subhanahu yana cewa man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilay ba tare da an faɗi wai ko sai a wajen kwanciya bacci ba kawai yanzu kana zaune sai ka ce astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilay kawai ka faɗa to kana faɗa haka Allah zai gafarta maka zunubanka wa in kana qad farra min az-zahabi koda ya aikata katan zunubi manyan zunuban nan guda bakwai da manzo Allah ya faɗa ishtanibu asaba al-mubiqat kun san a ciki akwai wal firaru yawmaz zahab ko mutum ana cikin yaki ya gudu wanda ubangiji ya hana yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah duk wanda ya juya bayan sa ya gudu inde ba mutaharrifan liqitalin yayi abin da ake kira diversion saboda tactics na yaƙi ko trick na yaƙi akwai abin da ake kira trick shine da hausa zaka ce yaudara ko zulaya shine misali ya ga arnan suna kin shigowa su kuma suna baya to shi kuma sai ya cikinsu to dama kuma musulmai sun yi kwantan bauna a daidai wani waje yana yin cikinsu sai suna zabura shi sai ya dinga yin baya suna biyo shi yana guduwa ashe yana so ya kawo su inda za a yi musu kofar rago ne to kaga wannan mutaharrifan ne likitalin ai limaki da tilkital saboda wato wani trick na yaki saboda dama sana cewa the battle is trick alharbu khuda a yaki dan zamba ne kuma ba inda ya zamba ta halatta in ba a yaki ba to saboda haka au mutahayyizan ila fi'atin ko kuma gashi an ritsa shi shi kaɗai ne su kuma su wajen biyar ne can kuma ga wasu musulmai can su hudu wanda in ya gudu ya je cikinsu za su zama biyar 5 against 5 sai ya zanto watakila casualties in zama a samu watakila sai a yi ragas amma in wanne against 5 sai dai in wani taimako na allah ya zo shi kuma taimakon Allah zai iya zuwa a kai kaɗai zai iya zuwa a ku da yawa to au mutu hayyizan ilafi a cinto sai ka iya zuwa ka haɗu da wasu in suka biyo ka to za ka iya guduwa amma in ba haka ba a filin yaƙi ba a guduwa sai dai a kashe ka Allahumma sai dai idan kwamandan yaƙin ne na musulmai ya fahimci ana yi wa musulmai ɓanna ko musulmai ba su yi shiri ba ko akwai wata mafsada wata matsala da ya hangu. sai ya fahimci cewa idan aka kutsa za a iya samun matsala to zai iya yin hikima da dabarar da zai dinga janye sojojin nasa yana insihabi yana janyewa har izuwa lokacin da zai umarci na karshe ta gudu kamar yadda Khalid ibn Walid ya yi a yakin Mu'ta to wannan shi kuma ba haramun bane tunda an yi ne bisa umarnin komanda duka amma wannan fa a yaƙi na musulunci wanda ya cika sharɓarsa na yaƙi wanda ake yin sa ba domin ƙarar da rayuka ba domin samawa rayuka hanyar da za su ci gaba da rayuwa domin sama wa musulmai dama ta bauta wa Allah ba wai yakin da za a zo a sa musulmai bob a cikin masallaci su mutu ba ba wai yakin da mutum zai kulla bom ya shiga cikin masu sallah ya kashe su ba a'a ba irin wannan ba yakin da ya cika sharaɗansa na musulunci wanda ko yaƙi na difa wanda an kawo muku farmaki ko kuma yaƙi na ibtida'an ma wanda daular musulunci tana da karfin da ba za ta iya karbar zama a kaskancin sulhu ba tunda sulhun akwai wanda idan daula tana bukatar ta shimfiɗa ta a hedikwata to dole ne a bata dama ya zan ita ce take da nufuzi to in ya zanto dole sai dai a tafi akan treaty abinda ya kira treaty kamar maslaha ta zamantakewa wadda dole za ta sa wa daular musulunci tarnaki alhali kuma ita take da karfi ita take da tattalin arziki to ba zai yiwu ba dole ne lazimta wa su wa'annan wa'anda suke minority din akan a ba su zaɓi ko su musulunta in sun a tallata musu musulunci in sun ga ba su musulunta ba to a ba su option cewa a to su zauna a cikin addininsu za mu ba su kariya mu ba za mu taɓa su ba kuma inda wani zai zo ya taba su ba za mu bari ba an taba su mu aka taba nan kuma mu muna biyan zakka wannan zakka wani tax ne da musulmai suke contributing saboda developing uh, economic e, structure domin duk lokacin da aka samu fitowa kuɗi daga masu kuɗi zuwa ga talakawa to akalla ana ɗan rage wa talakawa damuwa mai bashi zai ɗan samu ya biya kuma in idan ya dan biya zai dan samu karfin zuciyar da zai tashi ma ya ci gaba da nema wanda yake jin yunwa zai sai abinci shi kuma wanda ba a yi niki ba za a kai masa kudin a siya sai zanto dukiya ta dan samu to shi an ne ba za a je karɓar zakka wajen sa ba ta da asali ba shi a cikin wanda ake karɓar zakka shi nasa laifin na musamman ne ba wai na kin ba da zakka ne bai ma yadda da Allah ba tukuna to to amma kuma yanzu za zamu bashi tsaro zai fa'idantu da hanyar da sauransu to don haka dole sai ya biya jizya ita wannan jiziyar tax ne zai dinga biyan gwamnatin musulunci ita kuma za a duba ne gwamnatin musulunci ko dai ta yi kudin goro ta sa affordable price wanda duk wata ko duk shekara a nan za su dinga biya ko kuma kowane mutum a kalli to ai kasar ta musulmai ce me suke yi sai a kalli source of income su a ga wannan kamfani ne da shi ya eh, yi kowace ƙasa tana karɓar tax ta wannan dama ba bako ba ne kamfani ne da shi kamfanin nan a duba return ɗinsa a shekara a bisa ƙiyasi an duba an ga return ɗinsa in dai komai ya tafi normal to ba zai gaza samun riba ta biliyan ɗaya ba misali shi kenan tun da yana samun riba biliyan ɗaya a kasa ta zuwa gida goma sha biyu kayo kusan zai baka kusan miliyan tamanin da wani abu ko a duk watan duniya to akwai hanyar da ake bi sai a buga lissafi sai a fitar da mil wato ba za a ɗauki mafi yawa ba ba za a ɗauki mafi ƙanƙanta ba saboda yiwuwar ko wata ran ya ci sama da haka ko ya ci ƙasa da haka sai a ɗau matsakaici to sai a buga lissafi sai a ce to abinda zai dinga cirewa a duk shekara zai dinga cire kaza a matsayin haraji duba da girman kamfaninsa wanda kuma ya zanto abin da yake samu gaba ɗaya shekara miliyan ɗaya ne to shi ma sai a fitar masa a to abin da yake samu to sai zan in ya bayar shi ma ya yi contributing ana bayarwa ne a sa a baitul mali to kuma baitul mali ta gabaki ɗaya musulmai ce to kuma duk da haka baya halatta ga shugaba ya sanya wa su ahalin zimma ɗin wanda aka yi alkawarin zaman lafiya da su ya sanya musu kuɗin da ba za su iya biya ba ya fi ƙarfin sana'arsu ko ya fi ƙarfin samunsu ko ikonsu dole shugaba ba zai samu musu wannan ba dole sai an kula da su a matsayinsa na mutane sannan kuma idan dai sun yi compliance sun ba da haɗin kai suna ta bayarwa suna ta bayarwa to idan suka girma suka kai marhalar da ba za su iya neman kuɗin ba su ma yanzu ta kansu suke yi to tun daga lokacin sai na umar allah ya ƙara da a gare shi to aka rubuta doka cewa to yanzu su ma za a sa su a cikin waɗanda za su fa'idantu yanzu da nasun da suka bayar da abinda musulunci ya karba na zakka aka sa a baitul mali da fai'u da rikazi da komai to an tashi rabawa a tun daga wajen budget in aka zo annual budget to dama a wa'anda ake da lissafinsu za a sa su idan kuma ma ba a yi lissafi da su ba sun zo ne katsam to dama akwai contingencies a budget wanda yake unscheduled expenditures abinda dama ba ma a san zai zo ba to dole a ɗauka a cikin wannan contingencies ne in kuma babu wannan mizaniya ihtiyatiya din to dole ne a san mafita ka in ta kama ma a je a samu alhaji wani da alhaji wani a ce to ko a je a nemo kafuri wani cikin ahalin zimma a ce to mun fahimci kamfanin ku yana ja da sauransu kuma sai nan da wata shida ko bakwai sannan lokacin biyan ku zai yi to amma muna son mun fahimci za ka biya miliyan ɗaya muna son ka ba mu aran dubu dari biyar ko in zai yi ka biya miliyan ɗayan taka a yanzu sai zan to ka yi ka biya in advance in yaso in lokacin ya zo ba sai ka biya ba to in kai wannan ihsanin kai ma akwai lokacin da za a yi maka ihsani ta yi zato lokacin biyan naka kuma ka samu wani tsaiko kai ma sai a musulunci ya daga maka kafa so da addinin musulunci addini ne na fahimta to wannan game da abin da shafi ahlul dimma kenan to kaga ko su haka nan ba a zuwa a far musu a yi ta yaƙar su a kakkashe su na ko musulman da suka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah a taƙaice dai fasabbih bismi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba haqiqa ubangiji subhanahu ta'ala ya kasance tawwaba mai yawan karbar tuba ne to sai Abdullahi dan Abbas yake cewa ah, ma yake cewa ina ganin cewa wa zalika alamatu ajalika wannan alama ce ta cewa ajalinka ya zo to shikenan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga wannan kuma sai ban kwana da duniya ba tare da dadewa ba to wannan abin da hadisi yake nuna mana shi ne gashi za a sama karshen rayuwarsa amma ana cewa fasabbih bismi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba dama kuma babun babi ne akan kwadaitarwa akan mutum in ya yazo karshen rayuwarsa ya zage dantse yana aikin alheri kuma wannan ita ce tarbiyyar da muka samu iyaye da kakanni akai mu Hausawa yanzu ne muka watsar da ita dama can akwai taɓarɓarewa da tumfele da da sakarci a cikin kowace al'umma to mu ma hausa haka amma a da yara ba a yarda su iskanci yara ba sa shan sigari ko da yaro ya taso babansa yana sha to ba a barin yaro ko ko so ma abin ko yaro yi za a ladabtar da shi sannan ba a barin yara su je sinima yawanci sai waɗanda suka gama makaranta suka shiga sakandare ko kuma dai waɗanda sun ɗan girma sun je yawon duniya shekaru dai sun kai shekarun da za a iya zuwa siniman ɗin a lokacin ake zuwa don haka duk wanda ya tafi sinima yana gamuwa da masu irin shekarunsa ne baya ta da dama babban iskancin kenan sannan masu zuwa gidajen karuwai karuwai in suka ga ɗan ƙaramin yaro ma ya je wanda bai kai ba sai su haɗu su yi dukan tsiya wa ya kawo shi nan abinda aka sani yaro ya tafi makaranta in dare yi kuma su fita wajen wasanni ko aje gidan amarya don tatsuniya wannan shine set of na Hausa to idan da mutum wannan a bangaren masu shiriri ta kenan akwai bangaren masu ibada wanda ba su wannan kuma da yara da manya duk ana haduwa a masallaci ana ibada to in tafiya ta yi tafiya ta yi tafiya mutum in ya zo ya yi ritaya in ma'aikaci ne kamar 'yan takarda na wancan lokacin ko kuma idan mutum ya je rasha ya dawo to yawanci ya cinye samartakarsa a can ya je ya yi karatun kimiyya ya ɗan yi aiki a can ya dawo nan da lada saladar ɗan boko to in ya fara karanta jaridu to ya daina zuwa sinima kuma ya yi ritaya in ya yi ritaya sai dai ya dinga zuwa ya sa kujera a ƙofar gida da yamma da ɗan karansa da jaridarsa in zai sha taba ma sai dai sha ta a cikin gida amma akwai lokacin da taban ma zai daina sha komai ma zai daina to duk da haka in dai ba ya kafirce ba ne in dai yana addinin to a lokacin kuma mausim ne na addini kuma har yanzu ka je ka gani sai ka ga fasbare ka je irin su kaduna irin su katsina musamman kaduna za ka ga irin waɗanda suka yi da taya ɗin nan wani ya yi pamsec wani ya yi darakta wani ya yi mataimakin darakta to a lokacin sai ga yawanci kwamitin masallaci su ne shugabannin kwamitin har a abuja mu to a ne aka samu rashin sa a yi su hana ruwa gudu sai su zo masallaci su dinga ɗabba mutum to ya gama da aikin gwamnati ba a sake ba shi wani mulki ba to sai da masallaci sai ya fara aikin allah to amma yanzu abin ya lalace za ka iya tarar da tsoho ɗan shekara sittin. da shi da yaro ɗan shekara goma sha biyar a sinima kallon bal kowa ya je kallon bal makarantar shi iblis kenan ku dubu allon ku ɗaya kuma ba zai ji komai ba eh, idan aka yi wani ci idan kulab ɗin siyaran ya ci sai ce ƙarya kuke 'yan bakin gida shi kuma baba yana kusa da wurin shi kuma hadda shi a cikin 'yan bakin gida kuma shi ma ƙarya yake kenan dole sai dai ya gum ko kuma shi baban ya faɗi wata magana wani yana ce ƙarya ne ko kaga ana zuba musu tsakanin dattijo ɗan shekara 60 ko 70 da yaro ɗan shekara 20 ko aka musamman akan bal ko akan fim abin fa yana faruwa fa to amma inda mutunci kamata ya ce mutum da zarar ya ci alamar girma ya fara kama shi to ya fara janye makamansa idan ma akwai wani abu da Allah ya jarrabe shi da shi mara kyau to ya ta roƙon ubangiji ya yaye masa ya ta roƙon ubangiji ya yaye masa ya ta roƙon ubangiji ya yaye masa kuma ya ta ƙoƙarin neman saba wa kansa sabo da ubangiji domin ko ka so wallahi da zarar ka shekara hamsin to zai wahala in jin daɗin rayuwarka za ka ci gaba da yi da wuya ba al'amura ta ɓaɓɓare maka za su dinga yi ba dama mafi jin daɗin rayuwar daga talatin zuwa arba'in da biyar wannan in ta yi daɗi kenan amma da zarar mutum ya kai arba'in da biyar to in ya yi ƙarfin hali sosai ya kai hamsin to zarar mutum ya kai shekara hamsin ba ka rasa shi da ko hawan jini ko ciwon siga ko damuwar 'ya'ya ko damuwar mata ko damuwar kamfani ko wajen sana'a ko damuwar dangi ko kuma wani abin da ya dole da zai zo ya dinga jin dada ne da ba shi da wannan damuwa to bare kuma abin ya haɗu da talauci bare kuma abin ya haɗu da jahilci to sai kaga kullum a madadin a ta samun development ci gaba sai da ta samun deterioration baya mutum zai ta yi abubuwa suna ta tabarbarewa to amma in allah ya sa ka saba wa kanka da jiddiya wajen aiki to kuma a lokacin za ka fi jin daɗin rayuwa akwai wani bawan allah da muka yi sudan da shi yanzu ya zama dakta yake cewa shi ne tun da mahaifinsa ya ritaya daga business ma shi business ma yake yana harkar mai yana da motoci na nnpc ko ya aiki a nnpc ne ko kuma dila ne ko waye da ya gama aikin ya faɗi tsawon shekarun da ba zan iya rike su ba a yanzu ya ce kullum da la'asar in ya shiga masallaci sai isha yake fitowa wannan ya gaya mu a sudan a shekara ta 2004 da na dawo madina mutumin kaduna ne da na dawo madina sai na haɗu da wani bawan allah ɗan kaduna malam salihu na ibin limamin almana masallacin almana na kaduna to sai aka yi sa'a kuma ya san wancan din muna hirar sai ce a ai mahaifin shi kuwa tare da shi muke a masallaci kullun a kabala in ya shiga masallaci da la'asar sai isha ya ce iya sani na da shi a rayuwa ban taba ganin ranar da zai haka ba kuma yi akwai ran da ba shi da lafiya akwai ranar da zai kullun haka yake kullun kaga wannan ku ya ji daɗin rayuwarsa kasan Allah ya baka ma kana yin aikin da'a ka gode masa akwai wanda shi da ya shiga masallacin Allah Allah yake ayi sallar ya fito sai shedan ma ya gaya masa abin da baya so inda AC a masallacin zai ce ai matsalar sanyi ai da sanyi in ba AC a masallacin ce matsalar zafi akwai bawan Allah da kuma shi ma na ji labarinsa a Kaduna na san shi na taɓa ganin shi mutumin saboda tsabagen yadda Allah ya sanya zuciyarsa to wani sentimental attachment da bature yake cewa irin abin ma ya zama alaƙa tsakanin zuciyarsa da kwakwalwarsa da matarsa da komai amma yawancin kwanakinsa a cikin masallaci yake Allah ya sa mai shaukin masallacin ya fi jin daɗinsa amma ba ƙasa akwai mutumin da shi kuma a rayuwarsa ya fi jin daɗin banɗaki eh bare yanzu ba ya an yi jakuzi an yi komai an saka talabijin a cikin banɗaki a yanzu duk mun gangani abokanmu duk sun saka tv a cikin banɗaki dvd da komai an banɗaki ne mai kyau an gyara shi saboda haka shi inda ya fi jin daɗin rayuwarsa ma in yana banɗaki kai co ai gwanda rayuwar ta ka fi jin daɗinta a masallaci akwai wanda shi kuma a rayuwarsa allah lake tafi kasuwa ya girmama amma ina shi kasuwan nan zuciyarsa ta ɗin cewa ba haramun ba ne wani kuma kasuwan ma da ya je ji yake kamar ya janyo yamma don ya tafi majalisa duk da ya tsufa hankalinsa yana kan majalisa amma akwai wanda shi kuma burinsa a rayuwa in ka kana so ka ga takurarsa a ce babu wuraren karatu irin wannan kai yanzu sai ka zo wajen karatun kafin awa ɗaya duk ka damu yadda ka san dole aka yi ma amma wani wallahi awa ɗaya maganin ta yake fit har ta wuce saboda haka kawai da ya dan ranar da baya zuwa karatu yana wani abu da zarar an abin ya dan tsaya zai nemi karatu ya maza maza ya zo to Allah ya sanya wa ka haka to wallahi kai sujada ka gode wa Allah ka roki Allah ya barka a haka ya ƙara maka in kuma baka yi kai kokari ka samu wani aikin alheri da zaka saba da shi wanda hakka mutu ka koma ga Allah subhanahu wataala kana yi yan uwa mun ci lokaci da yawa za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka suskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum wa rahmatullahi